أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita da fata mu samu kyakkyawar fahimta da kyakkyawar samun dacewa da ayyuka na kwarai don mu samu dacewa da rabo mai yawa da albarka a wannan duniya ɗin da kuma gidan lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yan uwan musulmi kamar da muka sani cikin bayanin ceto mun kawo inda muke bayanin sharuɗa na ceto wanda mun yi wata ishara kan wane ne ya dace su yi ceto mun yi bayani takriban mufassal a bayyane wanda muka ce babban sharuɗa wanda ake so su haɗu ga mai ceto shine wa ya kasance yana da cikakken imani mukhlis ne bayan bawan Allah ne wanda Allah ya da shi sannan ya kasance yana da ilimi na sanin wane ne ya dace ya ceta don saboda mi na uku ya yi ceto da haƙi da gaskiya ba zai ceci wanda bai dace ba ko da kau mahaifin shi ne in bai dace a cece shi ba ba zai cece shi ba don saboda wannan ita ce ainihin gaskiya wadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana musamman yana cewa cikin alkur'ani wala yamliku alladina ku saurara da kyau a cikin suratul zukhruf Allah yana cewa wala yamliku alladina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Allah yana cewa ba su dacewa da ceto a ba su su yi ceto yana magana kan wanda za a ba ceto ba su dacewa wanda duk suke kira ga wani Allah ba Allah ba to ba za a ba su ceto ba sai wanda ya shaida da gaskiya sannan kuma ya san abin da yake yi ba ma su ba hatta muminai ɗin su kan kansu sai an samu wanda suna da sani masaniya game da abin da suke yi game da abin da kuma za a ba su yi sannan za su yi ceto da gaskiya ba akan rashin haƙi ba a'a za su yi ceto wa shahida bil haqq wa hum ya'lamun shi yasa aka ce wanda ya dacewa da wannan sifa din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah zai bashi babban ceto babban ceto mutane da dama wanda annabi zai ceta babu annabi da zai iya wannan ceton shi kadai Allah saboda san shi da yake yi Allah zai bashi wannan rahama da kudura din sannan hatta mumine kamar da muka ce wani za a bashi ta mutum ɗaya wani biyu wani uku wani fiye da haka nan ka gani Allah ya samu daga cikin wannan za su samu wannan baiwa na sai su yi ceto ba wai a cece su ba to yanzu mu gangaro mu zo sharuɗa na waɗanda ake ceta a ran lahira saboda mun sani mun tabbata mun san cewa ceto a wani wuri yake a ran lahira wannan ceto da muke gani a wannan duniya cikin al'amuran duniya ne amma babban ceto da kuma ceton da Allah yake nihi a cikin alƙur'ani na ran lahira ne shi yasa yanzu su wane ne ake ceta su wane ne mu zo mu ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin Alƙur'ani shi mai tsarki yana cewa ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun Allah a cikin suratul anbiya aya ta 28 yana cewa ya san abin da ke tsakaninsu da abin da ke bayansu Allah ya nuna farko ya san komai sannan babu wanda zai ceto kenan tunda ya san komai ko wanda za a yi ba su yi ceton dole yana ba waɗanda sun san aikinsu sun san mine za su yi wala yashfa'una illa liman irtada sai wanda ya yarda anan muke gane cewa kenan babban sharaɗi wanda Allah subhanahu ala yake so ga waɗanda za a ta shine su kasance Allah ya yarda a cece su sai Allah ya yarda ya yarda da cewa wannan bawa nashi mai saɓo ne amma ana iya a cece shi illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun waɗannan wanda suke jin tsoron anan duniya sun zaki jin tsoron kada su saba ma Allah amma da aka ne suka san ki sabo sun san ki sabo to waɗannan su ne Allah zai ba da dama a cece su kenan a nan wurin cikin wannan aya din mun gane babban sharaɗi mai muhimmanci na cewa sai Allah ya yare da waɗannan za a ce ta ɗin sannan kuma a wata aya kuma da bayyana cewa cikin suratun najm wa kam min malakin ma wat. Allah yake cewa da yawa daga cikin mala'iku a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba zai yi amfani ba da yawa daga cikin mala'iku wannan anan ma mana gane cewa kenan ba wai mutane kaɗai ake ba ceto ba cikin wannan aya ɗin ba wai kawai muminai kaɗai ake ba ceto ba hatta mala'iku ana ba su yi ceto yake wannan bahasin ba lalle bane sai mun keɓance shi daban mu nuna cewa su waye ake ba su ceto mu gayi sunayensu mun san su wani ne mun gayi bayani mujmal na cewa muminai duk wanda suke da imani kuma ba su da saɓan da zai hana Allah ya yarda su kenan Allah ya yarda su su ne Allah zai ba ceto saboda haka nan Allah ya ce da yawa daga cikin mala'iku a cikin sammai cetonsu ba zai yi amfani ba saboda mi illa min ba'di an yi adin Allahu liman ya sha wa yarda sai yan bayan Allah ya ba da izini kenan wani lokaci ne cetonsu zai ba da amfani bayan Allah ya ba da izini sannan kuma ga wanda ya so a nan ne ake nuna cewa kenan na ɗaya babban sharaɗi wanda ya kamata mutum in ya dace da shi za a iya ceton shi kar mutum ya sake ya hita da cikin wannan duniya ɗin ba yana mai imani ba kenan duk abin da mutum zaye duk sharholiyar da za ka yi duk rikita rikitar da za ka yi duk kwashe-kwashen da mutum zai yi da abubuwan da zai taba wanda bai kamata ba da abubuwan da zai kalla wanda ba su dace ba da abubuwan da zai ci wanda ba su dace ba to kar ya sake da ya hita wannan duniya din baya da imani wannan shine ne da farkon sharaɗi wanda in mutum ya rasa shi to shi kenan kenan kar ka sake kai ta baka da imani har shi sama kamar da muka nuna can muke cewa mutum ya yi ƙoƙari ya yi ibadar da shi yana son ya zama daga cikin masu yin ceton mutane wannan shi ne zai ba da dama ko ya kasa kaiwa ga wannan matsayin zai iya zama cikin waɗanda za a ceta amma in mutum ya ce shi wannan duniya ɗin kawai yana son ya ji daɗi ai akwai ceto ran lahira kenan shi yana shi dai gurin shi a cece shi to ta in bai hankali ba shine suna daga cikin mutanen da suke yi a wannan duniya ɗin ba su da imani alhali babban abin da mutum in ya suke kubce mishi rashin imani to kuma ya lalace babu zancen a cece shi kenan farko ya kasance mutum ya haita daga wannan duniya din yana mai imani sannan kuma Allah ya yarda cewa a cece shi illa liman irtada ko kamar yadda yace cikin wannan aya liman yasha wa yarda sai ga wanda Allah ya so kuma ya yarda a cece su kenan Allah yana ba wa'anga mutanen masu imani masu daraja wurin shi da matsayi ya ba su yi ceto amma ga waɗanda kuma ya yarda ba kawai su wanda suke so ba shi sace ce, illa man shahida bil haq wa hum ya saboda haka nan kenan sharuɗa na a ceci mutane mun gane su ƙarara cikin wannan ayoyi ɗin mu sani cewa sai mutum na da imani mu sani cewa kuma sai Allah ya yarda a cece shi ya so kuma a cece shi saboda haka nan ne ma Allah ya nuna cewa mushrikai saboda su sun bar wannan duniya ɗin ba su da imani da su da kafirai a cikin wata sura me yake cewa in muka duba cikin suratul shu'ara me suke cewa Allah yana faɗa a cikin Alƙur'ani shi ta hanyar mushrikai suna cewa famalana min shafi'in famalana min shafi'in in ba mu da wanda zai cece mu ba mu da shi kuma sakamakon mene ne saboda sun bar wannan duniya din ba su da imani da Allah ba su da imani saboda haka nan shi yasa ake cewa mutum kuma rashin imani abin da yake jawo shi wasa da saɓo rena sabo yana daga cikin babban abin da yake sa mutum ya rasa imanin shi ba tare da ya lura ba ma ka ki rena sabo komin karanta shi wannan shi ke sa in kana renawa mi zaka cewa ai nan gaba zan tuba ai nan gaba akwai lokaci zan tuba kana mai da mutuwa nesa gare ka kana ganin akwai dama Allah ba zai kashe ka ba har sai lokacin da ka tuba komi da komi ya tai daidai wannan shi ke jawowa har ma mutum ya hwada cikin manya-manyan sabo da ka tambaye shi me zai ce ai zan tuba ai zan tuba har Allah ya ce walaisa ta taubata lilladina ya'maluna sayyi'at lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walaisa ta taubatu lilladina kenan farko yace Allah laisa ta taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ati tuba baya ga waɗanda suke aikata sabo sai ke cewa har mutuwa sai ta zo musu hatta idan hadar ahadahumul maut qala inni tubtu al'an sannan ne wa mutum zai ce ya tuba walal ladina yamutuna wa hum kuffar Allah ya ce ni tuban nan ba a karɓar shiga wanda suke mutuwa suna kafirai to tunda kawai mutum ya mutu yana kafiri a ƙarshe mene ne babu zancen a cece shi shi yasa da fatan muna daga cikin waɗanda za mu dage kar mu yarda mu raina sabo ko mun karanta shi dan uwana ko mi kake yi kar ka rena sabo yana daga cikin mutum abin da yake renawa misali sallah ce yake yi cikin lokacinta sai wata rana ya zo bai yi ta cikin lokaci ba sai ce kai wannan ai ba komi ba komi ai dai har yanzu cikin lokacin ta ne kai da ke yin ta farkon lokaci yau ka yi ta ba cikin lokaci ba maimakon a samu damuwa tare da kai maimakon ka samu huskantar Allah subhanahu wata'ala kana neman afuwa gare shi na cewa ka saba yi mishi biyayya cikin lokaci wanda ya hiso yanzu baka samu damar yin wannan aikin ba kana kai kukanka zuwa ga Allah amma sai zaman zamanto a'a wai kai kana sai ka fara maida wannan abin ba komai ne. a ƙarshe me zai zama sai zamanto da ta in kana sallah farkon lokacin ta me zai zama yanzu ba ka yi sallah farkon lokacin ta kun ba baka damu ba har ya kai kana sallah ƙarshen lokaci baka ma damu ba har ya kai sallah tana zama maka ramko duk me sha wannan saboda renawa da kake yi shi sa Allah bai san ana rena sabo shi sa kace ka kalli wanda kake sabawa ma ka kalli ka kalli sabo wane ne kake saba ma wani mai girman daraja ne kake saba ma ba ka kalli wai sabo ne sabo ba shi yasa waliyai su suna kallon girman Allah ne a wurin wurinsu duk sabo babba ne babu ƙarami shi yasa ake cewa abubuwan da suke gabayi na kwarai. sai ka same su wurin wanda suke auliya ne sun yi kusa ga Allah abin zai kenan hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin haka ne suke cewa wai hasanatul abrar masu biyayya abin za gani wurin su abu ne mai kyau to wannan abun mai kyau tare da cewa su masu biyayya ne a wurin su wannan abun mai kyau ne suna biyayya ga Allah amma wannan sayyi'atul muqarrabin ne abu ne wanda wanda suke kusa ga Allah su suna ganin wannan abin sabo ne sabo ne saboda haka nan Allah ya samu daga cikin masu biyayya ga Allah kuma biyayya ta ainihi bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin